أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla ka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ɗauke da azumi na ɗaya, a jerin azumin wannan wata na ramadana na shekara ta da da talatin bakwai, a yau kuma darasinmu zai fara daga aya ta da uku. آية تدري دبو مشاؤك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا نعم تو بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى بيان abin da muka gani na ayoyin da suke mana magana akan yadda aka yi mu'amala tsakanin annabi musa da fir'auna da jama'ar fir'auna da yadda allah ya halakar da fir'auna ya tseratar da annabi musa da mutanensa da sauran abubuwan da allah ya nuna mana na misalai iri daban-daban waɗanda suke nuna ƙarfin ikon allah da kuma yanda ya nuna mana yadda yake mu'amala da mutanen kirki da yadda yake mu'amala da waɗanda suke kangararru bayan zai ya ba misalai iri daban-daban sai waka ce wa kazalika anzalnahu ƙura'anin arabiyyan kwatankwacin yadda muka saukar da littattafai ga annabawan da suka gabace ka da kuma yadda muka kisanta maka muka labarta maka abin da ya gabata na kisan da aka bayar annabi Musa da da fir'auna Allah ya ce anzalnahu qur'anan arabiyyan shi ma wannan littafin muka saukar da shi qur'ani abin karantawa arabiyyan wanda ya zo da harshen larabci kamar yadda aka aiki annabi Musa zuwa ga al'ummarsa da zuwa don ya gaya wa al'ummarsa da wannan yaren kuma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi Allah bai taba aika manzo ba sai da yaren. mutanensa manzo Allah annabi ne na duk duniya ba na ɗan tsokin larabawa kawai ba duk yaren duniya annabi muhammad sallallahu su ne haka nan kuma duk wani zamani da zai zo bayan zuwansa to ainihin wannan zamanin lokacin sa yake to amma Allah ta'ala da ya aika shi sai ya aiko shi da alkur'ani balarabe saboda waɗanda za su fara dakon wannan da'awa a yi ƙoƙarin su fahimce ta don su baza wa duniya ba sa jin wani yare in ba larabci ba idan aka ce an tura shi a matsayinsa na annabi balarabe an tura shi ƙasar turawa an tura shi ƙasar china ya je ya yada da'awa a can ba ma wanda zai fahimci da'awar amma larabawa idan suka fahimta su za su yada ta da haka Allah ta'ala sai ya aiko alkur'anin balarabe domin sauran al'umma su kuma su fahimta daga su larabawa yanzu kun ga duk galibin waɗanda suke mana rubuce-rubuce na tafsiri ne na harshen larabcin kansa kun ga ba larabawa ba ne ba wani kansa ba balarabe ba ne asma'i ba balarabe ba ne zamakshari ga sunan manya-manya wanda ake takama da su in ana maganar larabci idan ba su yarda da larabcinka ba larabcinka bai yi ba ba larabawa ba ne ajamawa ne kuma mu kan nan kun ga a ƙasarmu da aka zo aka yada mana addinin musulunci duk littattafan da muka tashi muka ga iyayenmu da kakanninmu suna koyar da addini da waɗannan littattafan kama tun daga irin su aradi tun ma daga su kawa'idi su aradi su ishimawi har aje eh, lawali da sani dukkaninsu da wani yare aka rubuta su da larabci amma kuma ana koyar da su kuma ana fahimta saboda shi larabcin Allah ya sa masa albarka ta yanda yake da saukin a koyi abin da aka rubuta ainihin wato da gare shi da haka Allah ta'ala ya ce wato ya saukar da shi a matsayin ƙur'anin arabiyan sannan ya ce wa sarrafna fihi min alwa'idi muke ta bayani kala daban-daban na narko wato kurari wani lokacin Allah ubangiji ya yi mana bayanin da tsorata zuciyarmu da wutar jahannama wani lokacin a gaya mana abin da ya sami irin su fir'auna waɗanda aka nirmiyar da su a wuta a ruwa waɗansu Allah ya aiko masa da iska ta da su waɗansu Allah ya ba mu labarin tsawa aka daka musu ta ragargaza su waɗansu kowanne dai Allah ta'ala yana nawwa'a mana yana sarrafa mana min alwa'idi na daga narko da yayi wato ainihin ya amfani da shi ya halakar da waɗanda suka zangare masa Allah ya ce duk yana mana wannan dan maslahar mu la'allahum yattaquna dan wannan abin da muke ba su labari ya sa su ji tsoron Allah su daina saba masa su kaurace ma laifi aw yuhdisu lahum dhikra ko kuma wannan abin da muke aika aika musu na daga ainihin wato yanda muka ainihin sarrafa duniya musamman ta hanyar narko da azabar da Allah ya aiko Allah ta'ala ya ce mun yi wannan don hakan ya farar musu da wani tunani ko ainihin ya sa musu su yi tuntuntuni su ainihin wa'azantu kun ga Allah ta'ala cin alkur'ani sai ce wani wa laqad na fi hadha ya zakaru, wa ma yaziduhum illa kura. duk waɗanda Allah ta'ala bai ƙaddara musu shirya ba duk yadda alkur'ani zai nauwa'a wato ya sarrafa kala kala kala kala na tsoratarwa baya sa su tsoron sai dai ƙara musu gujewa alkur'ani da gujewa ainihin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko a zamanin mu da muke ciki yanzu ku duba yadda Allah ya mana arziki da malaman sunna suke ta kokarin gaya mana ga yadda manzon Allah ya rayu ga yadda ya umarnin a rayu ga yadda ya ce a koyi da shi a kan kaza a kan kaza a kan kaza amma duk da haka a wannan zamanin za ka samu waɗansu inda ka san an rara ko kai ana ƙoƙarin a kama suna gudu haka suke tsakaninsu da malaman sunan nan ba sa son su je maganarsu ba sa son su je inda suke ba sa son su karɓi abin da ake faɗa wani da ya buɗe rediyo ma da ya ji malamin sunna ne wani sai kashi baya son ya ji in ya fi san inda za a je a dinga bashi misalai na banza da wofi ba aya ba hadisi to yanda kuga ana gudun wannan Allah ta'ala ce wa ma illa nufura babu abin da yake kara musu sai ainihin abin nan wani wajen Allah ta'ala ya ce wa laqad zarabna fi hadha alqur'ani min kulli masal la'allahum yatadhakkaruna qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yataquna haka Allah yake nawa amana misalai iri daban-daban kuma ce a saukar da alqur'anin wato abin nan wala qad zarabna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtiluna duk inda ka bullo za su bulla maka ta wani bangaren akwai inda Allah ta'ala yake cewa da zai saukar da wannan littafin na alkur'ani fi qirdatin falamasuhu bi aidihim su taba da hannun su ji alkur'ani ne gashi nan suna kallo yake sauka kun ga wannan alkur'anin ai annabi kada yake gayawa hatta sahabban da ke majalisin sa ba san me aka ce masa ba sai bayan an gama gaya masa ne ce Allah ya ce kaza ba haka bane to Allah ya ce da za mu sauko da alkur'anin daga sama su gashi gashi nan fikir dakin a rubuta a cikin takardu yana saukowa yana saukowa sai ya gama saukowa suka duba su ga abin da yake kunshe sai ce in haza illa sihirin mubin wannan ba komai bane illa kawai an kware da tsafi nan tsafi haka za su ce to kai da ka samu kanka Allah ya shirye da kai ba wayo kafi wani ba ba hazaka kafi wani ba a'a Allah ne yake son ka da rahama kamar yadda Allah ya tsawaita rayuwarka ka shigo azumin Ramadana ba wani abu wa Allah bai tsawaita ka bayan ka ga Ramadana na bara gashi kana ganin na bana kuma kai ka san mutane da yawa waɗanda kun yi ramadana ba da tare kuma da kai aka je aka binne su to Allah ta'ala shine yake maka wannan rahamar ya kawo ka bana ba dan ainihin kafu wani wayo ba ba dan kafu wani dabara ba shi ya yadda ka amfana da azumin bana kamar yadda ka amfana da bana to haka fahimtar nan ka gane sunna kuma Allah ya sauƙaƙa wa zuciyarka ƙaunar sunna din da tauhidi mai kyau wannan ma wani baiwa ce daga Allah ba dan ka fi kowa basira ba ba dan ka fi kowa wayo ba Allah ya sa mu gane aw da lahum zikira ko ainihin tuna musu wani abin da ya kamata su fahimta ainihin wato sakamakon tunatar da su da aka yi na'am fata'ala Allahul malikul haqq hmm. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما to bayan da Allah ta'ala ya gwada mana mulkinsa, sa shike sarrafa kowa shike sarrafa komai kuma ya bullo mana ta rarrashi ta kwadaitarwa ta bayanin ni'imar gidan aljanna ta gaya mana tarihin bayan Allah na kwarai don wannan ya jawo hankalinmu zuwa gare shi sannan a taɓarmu ta ɓangaren waɗanda suka kangare wane ya kangare ga yadda Allah ya mata Allah ya tanadi jahannama Allah duk waɗannan abubuwa an nuna ma da don a nuna maka ba matsuwa aka yi a yi maka azaba ba da sai a kyale ka akan batan ba za ma aiko maka da manzo ba ba za a kudaitar da kai ba ba za a ainihin wato yi maka wa'azin ba kawai an riga an aiko da littafin kowa ya ɗauka wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba shi ya jiyo amma Allah ta'ala bayan ya halicce mu ya ba mu hankali ya aiko mana littattafai ya aiko mana manzanni ya ba mu malamai na kwarai waɗanda za su ringa tarbiyyantar mu suna haƙuri da mu suna nuna mana duka wannan dan Allah ta'ala ya nuna maka shi ne mai sarrafa komai sai Allah ta'ala ya ce fa ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka ga barin duk wani abin da ake kamanta shi da shi ko duk wani abin da ya ɗauke maka hankali ya na ka hanyarsa almalikul haqqu mai mulki na gaskiya duk wanda ka san yana mulki to ɗayan biyu sai ya faru ko dai ya gushe ya bar mulkin dole ko mulkin ya gushe ya bashi to shi Allah ta'ala shi ba zai gushe ba mulkinsa kuma dindindin ne ba zai kare ba da haka shi ne mai mulki na gaskiya shi ya ranar alkiyama zai ce limanil mulkul yauma limanil mulkul yau mulki na waye shi ya sa Allah ta'ala sai ce illa man azina lahur rahmanu wa khashatil aswatu lirrahman kun ga a lokacin ma da ake bayanin narko Allah ta'ala sai bayyana mana kansa a matsayin arrahman saboda rahamar yake so ya mana rahamatuhu wasi'at kulli shay da ka nan kawai zaka kokari ne ka cancanta ka amfana da ita fasa aktubu halil ladina yattaquna an gane ta'ala Allahul malikul haq wato mulki ɗaukaka ta tabbata ga Allah gabarin duk wani abin da ake siffanta Allah da shi al-malikul haqu wanda yake mai mulki na gaskiya mai mulkin gaskiya tabbatacce wala ta'jal bil qur'ani kar ka gaggauta da karatun alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu tun gabanin a gama ainihin gama karanta maka wahayin da aka yi maka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mala'ika jibrilu ya kawo masa wahayi to yana karanta masa sai shi ma ya rika maimaita abinda mala'ika jibrilu yake faɗa tun kafin mala'ika jibrilu ya gama karantawa sai ya rika maimaitawa yana motsi da bakinsa yana ainihin abin nan sai Allah ta'ala ya ci a la harrik bihi lisanaka lita'jala bihi kar ka ringa motsa bakin ma ba a yi da ka yi ba ka jira sai Allah kana maka dan kai ma ka maimaita abin da ka ji an faɗa maka shi yasa alkur'ani duk yadda ka kai da iya larabci komai iya larabcinka to ba a yadda ka koye shi kai kaɗai ba zauna a gaban malami ya koya maka ka kalli bakinsa yadda yake faɗin haruffa ka saurari kunnan ka ya saurari maganganunsa yadda sawun ɗin ake son ya fita idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai zauna a gaban wani ko waye wani ko da kuma la'ika jibrilu ne annabi ya zauna yana jiran ya koya masa yana kokarin ya karanta tare da malamin nasa Allah ya ce a'a la tuharrik bihi lisanaka kar ka tsara motsa harshen kama ajal bi dan ka gaggauta da ainihin karatu alqur'ani kana tsammanin ko wani abu zai fauce baka iya ba a'a inna alaina jam'ahu mu ne muka ɗora wa kanmu muka tilasta wa kanmu za mu tara maka alkur'anin fi sadarika inna alaina jama'u mu haƙƙin haƙƙi ne a kanmu mu tara maka alƙur'anin gaba ɗayansa fi sadarika wa ƙur'anahu kuma mu gudanar da karatun alƙur'anin ala lisanika a riƙa jin karatun yana fitowa akan harshenka kuma an tara maka alkur'anin gaba ɗaya a cikin zuciyarka to wannan aikin mu ne ban mu ban mu da aikin mu in tsoro kake karka manta wani abu hankalinka ya kwanta za mu tara maka alkur'anin gaba daya da haka nan Allah ta'ala nan sai ya ce wala ta'jal bil qur'ani kar ka gaggauta da ainihin wato karatun alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wato tun gabanin a gama karanta maka ainihin wato wahayin a'a wannan abin da kake jin tsoro zai faru karka ka ainihin wato tabo shi ma ba zai faru ba inna alaina jam'ahu wa qur'anahu sai Allah ta'ala ce wa qurra bi zini ilma kai dai daga bangaren ka ka rinka cewa ya Allah ka ƙara min ilimi ya Allah ka ƙara min ilimi ku duba wannan yana nuna mana kimar ilimi yan uwa babu wani abin da Allah ya ce manzon Allah ya roki ƙari sai ilimi sannan kuma wannan ayar tana gwada mana kuskuren da waɗansu suke rubutawa a cikin littafansu mun yi magana ina jin ko jiya ne ko shekaran jiya wa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami cewa duniya da lahira gaba ɗaya, wani ɗan bangare ne na kyautar da ka in ka samu duniya annabi ne ya baka in ka samu lahira annabi ne ya baka wannan ba daidai bane aljudu shine kyauta min judika wa inna min judika dunya wa darrataha yana daga cikin kyautaka duniya da lahira kai kake bayarwa ba Allah ba Allah bane yake bayarwa abinda Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani wa inna lana lal akhirata wal ula duniya da lahira namu ne kayan mu ne Allah ya ce na sani kenan wanda duk ya samu duniya wa ya bashi wanda duk ya samu lahira wa ya bashi Allah ne ya bayar sai kuma suka ce wa min ulumika min ku duba min at-tabi'iyya yana daga cikin wani dan bangare na ilimin ka ya manzan Allah ilmin launi wal qalami gaba ɗayan ilimin Allah na lawul mahfuzu da gaba ɗayan ilimin Allah na alƙalamin Allah wani dan bangare ne na iliminka a kaikaice ana sa a nuna maka annabi ya fi Allah ilimi to kuma shi Allah yana cewa wa rabbi zirni ilma Allah yana gaya manzo Allah ka ce ya ubangiji na ka ƙara min ilimi kaga wannan ya kare ta waccan magana domin Allah ta'ala yana cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafizil kalimatullah Ƙullau kan albaru midadan li kalimati ko qul kan albaru midadan li kalimati rabbi la nafida al qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mithlihi madada kogunan duniya gaba ɗayan kogunan duniya da a ce tawada ce sannan kuma walbaharu ya mudu ko sannan kogi yana ƙara masa wannan ƙarin ruwan ta ɗin min ba da tu abu buhurin, a sami irin kogin duniya da ake da shi kogunan duniya da muke da su yanzu a duniya a sami ƙarin irinsu guda bakwai duk tawada ce to sai ana ta rubutu ana ta rubutu sai ruwan nan gaba ɗaya na kogunan nan ya ƙare kaf ba a gama rubuta kalmomin Allah ba har yanzu ba a gama ba yanzu inda za ka cika masallacin nan da ruwa a ce a zo a yi ta rubutu har ruwan nan ya ƙare sannan a tashi shekara nawa za a yi ana yi ballantana kogunan duniya gaba ɗaya kuma a ƙaro guda bakwai kamar su za a gama ba za su ƙare ba a gama rubuta kalmomin Allah ba amma sai ka ce wannan ɗan wani gutsire ne dan wani dan kaɗan ne daga cikin ilimin annabi wai a matsayinka na kana kokarin ka ƙirƙiro wata daraja ƙari akan wanda Allah ya bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai Allah ya gama girmama manzon Allah baka da wani ƙari za zaka kawo ba wani ƙari wanda aka ce shine rasulullah wanda aka ce shine sayyidul mursalina sayyidul khalqi ajma'ina wanda banda Allah ba kowa a gabansa me za ka ƙara masa na daraja me kake da shi shi yasa manzon Allah duk abin da ya kamata na girmansa wanda yake akwai bukatar a sani sai da ya sanar da mu yace ana sayyidu walad adam ni ne shugaban yan adam duka wala fakhara kaga shi ya gaya mana wannan da kansa ba alfahari yake ba amma haƙƙinmu ne mu san iya abin da ya kamata mu sani da darajojinsa abin da za mu iya sani ya sanar da mu da aka ba mu da bukatar a ƙaro waɗansu abubuwa wanda za a ce ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama a nuna shi a matsayin wanda Allah ta'ala ma iliminsa wani bangare ne na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qurra bi zidni ilma kace ya ubangiji ka ƙara min ilimi bayan nan ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله يتي ولقد أهدنا إلى آدم حقيقة wato kaman mun karɓi alkawari daga annabi adam ko ainihin wato annabi adamu ya lazumtu da cewa zai bi abin da Allah ta'ala ya tsara masa a hidina ila adam min qablu fa nasiya sai annabi Adamu ya manta walam lahu azma ba mu sami ainihin azma a tare da shi ba wato ainihin kakkarfan niyya Allah ta'ala yake gaya mana annabi adam ya lazumtu Allah ya bashi waɗansu dokoki waɗannan dokoki Allah ya masa wasiyar ya kiyaye su ya bashi umarni domin ya tsaya ya kula da wannan umarnin ya miƙa wuya zuwa ga wannan umarnin ya tsaya tsayin daka amma saboda dan adam dan adam ne an ce an ce da dan adam insan li'annahu yansa sai annabi adama ya manta wannan alkawari da ya dauko ya manta wannan wasiya da Allah ta'ala ya masa fanasiya Allah ta'ala ce walam najid lahu azma ba mu samu ainihin wato jurewa ba da dagewa a tattare da adam ma'ana wancan alkawari da ya yi wanda Allah ta'ala yake ba mu labari nan, bai tsaya a kansa ba Allah ya gaya wa annabi Adam ka ci duk abin da kaga kana so a faɗin gidan aljanna komai ka gani ka ci halal ne komai ka gani na sha ka sha halal ne sai Allah ta'ala saboda jarrabawa irin ta ubangiji sai ya ware wata bishiya kwaya daya sai ci banda wannan bishiyar ita kadai ce ba a yadda ka ci ba to ka san ɗabi'a ɗan adam yanzu idan ka fito da duk kayayyaki da ya kamata a gani ka fito da wannan ka fito da wannan ka fito da wannan kala kala ga su nan to wanda ka ɓoye ka ƙi fitowa da shi shi kuke kai wannan da ka ɓoye me watakila ya sha bamban da wannan kila ya fi waɗannan daraja sai duk abin da ka fito da shi ɗin nan mutane ba su damu da shi ba wanda ka ɓoye shi ake so a gani haka ɗabi'a ɗan adam take komai gashi nan halal aka ware bishiya ƙwaya ɗaya wala ta ƙaraba hazihi shajara wannan bishiyar kar ma ku kuzance ta da shaidan ya tayi sai ya bullo wa annabi adam ta nan ko in ce ya bullo ya wa adam ta nan kun sani yana ta faɗa cewa wallahi tallahi annabi adamu ba shine ya ci bishiya ba annabi adamu bai ci bishiya ba annabi Musa bai kisan kai ba ina yawan maimaita wannan saboda na ga wani malami ya je ya hau kan mimbari zai wa'azi babu abin da ya rika gaya wa wanda ya tara sai laifukan annabawa annabi Ibrahim ya yi ƙarya annabi Musa ya kisan kai annabi Adam ya ci bishiya annabi waye ya annabi ya annabi ya saki fursunonin yaki ba a yi masa izini ba to wanda ya taru dan wai zo gurin malami na sunna zuwa ya ji laifukan annabawa zuwa ya yi jikirkin annaba don ya kwaikwaye su to sai nake gaya wa su waɗanda suka taru sai na hau na ce wallahi tallahi annaba adamu bai ci bishiyan nan ba bai ci ba kuma wallahi tallahi annabi musa bai yi kisan kai ba ba annabi musa ba ne ya daki wannan bakibdan ya mutu musa ne kwakwa domin sai da wannan hadisar ta faru aka zo ana neman annabi musa annabi musa ya zama wanted ana neman sa a kamo shi a kashe innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihina fakhruj minha khaiban yataraqqab yaje ya zauna shekara goma a madiyana akan hanyarsa ta dawowa misira Allah ya mai da shi annabi ba ka kai ba to lokacin da ya kisan kan nan musa ne ya kisan kai ko annabi ne ba annabi musa ba ne musa ne annabi adam lokacin da ya ci bishiyar nan sai bayan da ya ci bishiya allah ya umarnin ya sauko nan ƙasa sannan ya ce su maji tabahu rabbuhu fata ba alaihi wahada lokacin da ya ci bishiya adam ne ko annabi adam kar wanda ya ƙara cewa annabi adam ya ci bishiya mun bayyanta ko to idan mutane suka zo suka taru ba su zo su taru mu da muke fada ana fadin laifin sahabbai sai kuma ka tara mutane kana gaya musu laifin annabawa wannan ne aka zo a ji ba wanda ya zo don ya ji a gaya masa laifin annabuwa ne da laifin annabuwa ne ba mu zo don mu ji laifin annabawa ba kuma ba mu zo don mu karantar da wani annabi yana da laifi ba duk abin da zaka faɗa annabi Yunus me yasa manzo Allah yake cewa la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta kar wanda ya fifita ni akan annabi Yunus dan Matta waye shugaban annabawa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam waye shugaban manzanni gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gashi yana cewa kar wanda ya kuskure ya fifita shi akan annabi Yunusa me yasa saboda in za ka fifita manzan Allah akan annabi Yunusa sai ka koma ka karanto tarihin annabi Yunusa ai annabi Yunusa ya yi kaza ya gudu ba tare da izinin Allah ya masa izini ya fita daga garin ba ya je ya shiga cikin kifi ya ainihin waye sai ka aibato wasu abubuwa na aibinsa wasu kurakuran da tun Allah ya ce ya yafe masa kuma da ma laifin da aka yi in ma an yi laifin ba kai aka yi ba wanda aka yi laifin ya ce ya yafe don me za ka zo kana cewa ya yi kaza ya yi kaza don ka gwada mana annabi bai yi wannan kaza din ba annabi bai yi wannan kaza din ba kana kana ainihin comparing tsakanin annabi musa sorry annabi yunusa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba a san wannan annabawa gaba ɗaya suna da daraja a dunkule shugabansu katokan ɗinsu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga waɗansu abubuwa Allah ya ce annabi kaza faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd ko wa ataina dawud zabura wa kallama Allah Musa Kalima. wannan ba bibita bace annabi Musa annabi Isa Allah ya ce ruhul lahi wa kalimatu ruhin Allah to saboda karka ga irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala a Qur'ani yace Ibrahim khalilullah khalilur rahman saboda haka irin waɗannan kalmomin da Allah zai keɓance wani annabi akan wani to kar ka ɗauka wani abu ne wanda yake a takaice a nan Allah yana gaya mana walaƙada hidina ila adam ai wasaina wato mun yi wasiya mun ba da umarni zuwa ga annabi adam kada ya ci wannan bishiya wato a adam ya ci gibana ko mm. eh adam an ba da umarni ga adam kada ya ci wannan bishiya amma bai iya daurewa ba sai da ya ci wannan bishiya amma a lokacin da ya ci wannan bishiya ba annabi ba ne adam ne kawai Allah ya sa mu gane balam na jillahu azma Allah ta'ala ya ce ba mu samu jurewa ba a tare da shi na'am وإذ قلنا للملائكة إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى نعم لما أكمل الله واتو لوكتن دا الله تعالى يكمل خلق آدم halittar annabi adam biyadihi Allah da hannunsa ya halicci annabi Adam Karka ce da niyya ya hannun Allah yake ni ma ban sani ba amma Allah ya ce yana da hannu ba ni da ikon in ce Allah baya da hannu don ban isa in ja in ja da shi ba sai dai zan fahimci hannun Allah a bisa faɗar Allah laisa ka mislihi shay babu wani abin da yayi kama da Allah ba kuma wani abin da ya kama da wani abu na Allah duk abin da Allah ta'ala ya ce yana da shi to irin nasa daban ne shi yasa ya ce laisa ka mithlihi shay wannan ake so ya fara samun gindin zama a kwakwalwar mu tukunna korewar ake so ta fara shiga kwakwalwar mu duk mutumin da kaje yana korewa Allah hannu ko yana korewa Allah dariya ko yana korewa Allah fushi ya ce ai da za a ce Allah yana fushi ko ya za a ce Allah yana so da sauransu to sai da ya tabbatar da wani irin so wanda ya ɗauka irin wannan san ne Allah yake irin wannan fushin ne da ya sani Allah yake yi ko irin hannun da ya sani shi ne a laisa ka mithli shai. Allah sai da ya fara korewa sannan sai ce wa huwa samiul basiru kuma Allah mai ji ne kuma mai gani ne haka ne ko dukkan muna ji ko muna gani amma mun san ba irin jin mu daban irin jin Allah daban irin ganin mu daban irin ganin Allah daban to Allah ta'ala lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adamu da hannunsa Allah ya sanar da annabi Adamu gaba ɗayan sunaye wa allama Adamu al-asma'a kullaha Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku sai Allah ya bada umarni ga mala'iku duka yace usjudu li Adam wa kulna qulna lil malaika usjudu li adam ku tuna lokacin ambaci lokacin da muka faɗa wa mala'iku muka ce gaba ɗayan ku ku yi sujjada ga annabi adam wani ya ce eh, sujjadan nan ma'anarta tawaru ku yi ladabi ga annabi adam wani ya ce ku ɗan sadda kai ga annabi adam sujjada Allah ya ce mu ma da kake ganin ba ma wani sujjada ko muna muna cewa kada a yi wa wani sujjada addini ne yana a gargashin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya halitta wani ko mace ce ga mijinta ko ɗa ne ga ubansa ko ba fada ne ga sarki ba wanda ya halitta a yi wa sujjada duk wanda ya wani sujjada ya saba wa allah ya yi wa wani irin gaisuwar daban da Allah ba a yi wa kowa irinta wa iz qulna lil malaikati sujudu li adama amma anan Allah ta'ala ne ya bada umarni ga mala'iku ya ce ku yi sujjada ga annabi adam tunda bisa umarnin Allah za a yi in an yi an yi laifi ba a yi ba ko sallan nan da muke yi ina muke fuskanta ba gabas ba da Allah ta yi duk wanda ya tayi zai sallah ya kalli sama ya rika kallon sama haka sai gama da an haka gaba da mai ta haka ko ba ka bane in Allah ta yi mu kalli yamma yamma za mu kalla laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra zuwa karshen abin da Allah ta'ala ya faɗa cikin ayat da haka nan Allah ya ce ayi wa annabi Adam sujjada ya umarci mala'iku fasajadu nan take ba jinkiri gaba ɗaya sai suka yi sujada. illa iblis iblis Allah da kansa ya gaya mana cewa iblis ba mala'ika ba ne illa iblis kana min aljinni shi iblis aljani ne amma kuma gashi da aka ce mala'iku su yi sujjada shi bai yi sujada ba sai ya zama mai laifi a wajen Allah har ya jawo ma abin da ya biyo baya jawo Allah ya tsine masa albarka yanzu idan misali na ce a ce nan duk ɗalibai ne da 'yan aji ɗaya da 'yan aji biyu da 'yan aji uku da 'yan aji hudu sai na ce ɗaliban aji hudu su tashi sai suka miƙe ɗaliban aji ɗaya da ɗan aji uku da ɗan aji biyu sai suka yi zamansu sun yi laifi ba su yi laifi ba saboda wannan siffar da aka ambata ba ta su bace to idan Allah ta'ala ya ce mala'iku su yi sujada she iblis aljani ne ba mala'ika ba ne tunda umarnin Allah ta'ala ta yi lil mala'ikati ko ba ka faɗa ba mala'iku ne aka ce su yi sujada Shaiɗan ba mala'ika ba ne sai ya ƙi yin sujjada ya aka ya zama mai laifi malamai suka ce abinda ya sa shi shaidan ya zama mai laifi can da Allah ya yi shi a nan ya ajiye shi tare mala'iku duk inda aka ce mala'iku ku yi kaza kafin yanzu tare ake yi da shi ku bar kaza tare ake bari da shi bai taba ware kansa a matsayin shi ba mala'ika ba ne, ya ce wannan umarnin bai hada da ni ba yanzu saboda Allah idan a ce nan akwai mata a nan bangaren akwai maza a nan bangaren sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu da suwa yake amanu da mirin wannan waudin na maza ne ko na mata amma idan an ce ya ayyuhal ladina amanu da maza kawai ake me yasa saboda ainihin duk lokacin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu mata suna jin da su ake kamar yadda maza suke jin da su ake in Allah ya ce isjudu warka'u wa abudu rabbakum ba da maza kawai ake ba akwai lamirai inda Allah yake yawan amfani da lamirai na maza saboda a rinjayar da bangaren maza a bangaren daga akan bangaren mata domin maza su ne jagororin tafiya mata mataimaka ne mata mataimaka ne shi yasa ko a harkar shugabanci aka yadda namiji musulmi an yadda ya samo mataimakiya arniya ba yahudiya ko kirista ya aura in yana da sha'awar yi haka an yadda namiji musulmi ya auri kirista ko ya auri ba yahudiya kirista ba arne ba ne ba yahudiya ba arne ba ne to an yadda musulmi namiji ya ainihin wato aure mace kirista ko mace bayahudiya saboda shugaba ne da mataimaki idan shugaban ya zama shi ne musulmi ba laifi mataimaki ya zama ba musulmi ba kamar yadda yake a gidan aure shi malamai suka yi baɗin wannan daga ainihin abin nan daga wannan hadisa da Allah ta'ala ya halattawa wato ainihin musulmi saboda haka Allah ta'ala ya ce annabi mala'iku ku yi jira ga adam illa iblis aba sai iblis shi kadai sai ya ki wato ainihin wannan sujada bayan ku kafin yau bai taba garewa ba ce mala'iku ku yi kaza da shi ake yi mala'iku ku bar kaza da shi ake yi me yasa yau yake Allah ta'ala ce wa qulna ya adam sai muka ce ya adam inna hadha lalle wannan da yake sujjadan nan iblis din nan da yake maka da yake gaishe ka aduwwul laka makiyinka ne wani zaujika kuma makiyin matarka ne ma'ana makiyin dan adam ne maza da mata duk yan adam maza da mata shaidan makiyinsu ne fala kuma kar ku bari ya fitar da ku min aljannati daga cikin gidan aljanna ba ta fatashqa kai ɗaya ka je ka sha wahala kun ga anan Allah ta'ala bai ce ba ta shi ya ba kai da matar ku sha wahala saboda ita mace Allah ta'ala ce awa man yunashu fil hilya su yan yan ainihin wato a ji dadi ne a zauna a gida a yi wanka a yi kwalliya a sa turare a yi ado a zauna a gida namiji ya fita ya yi wa kare ya yi turin kura ya ainihin yi noma ya je ya aiki a ofis ya yi kasuwanci a takaice da ya fita ya sha wahala ya kawo abin da za a ci ita ku ta zauna a gida ta yi wanka abin da ake bukata kafin ya dawo daga gona busu-busu ya zo ya tadda ita kwas-kwas shi ne abin da ake bukata amma idan ya zama da duk an ba zama an yi waje shi ya yi waje ita ta yi waje to wa zai rike gidan wa zai kula da gida Allah ta'ala sai ya ce fa la kuma kada ku bari shaydan ya fitar da ku min aljannati daga gidan aljanna fa ta shiga kai ka zo ka sha wahala domin in kuka koma zaman duniya yanzu kaga ba sai ka tafi kayo da ko ba a gidan aljanna kai ka ci ita da ci ba sai kayo noma ba ba sai kayi kasuwanci ba ba sai kayi aikin ofis ba ga komai nan a gidan aljanna kowa yana ci tubus tubus ba wala ba wahala kai baka wahala ita ba ta wahala amma in ka bari aka fidda ku daga gidan aljanna kuka koma zaman duniya to kai ne zaka wahala shi Allah ta'ala ce fatashka a nan gidan aljanna Allah ya ce inna laka mun maka garanti tabbas ya tabbata a gare ka Allah ta ju'a fiha maganar yunwa ba kai ba ita a gidan aljanna babu yunwa a gidan aljanna ba tamowa wala ta'ara ba za ka tsiraici a gidan aljanna ba komai yana nan an tana da maka tufafin sai dai ka ɗauka ka sa abinci sai dai ka ɗauka ka ci ba sai ka noma ba ba sai kai komai da ake wahala a samu abinci ba wa'annaka la ta zama fiha kuma ba za ka ji kishirwa ba wato ainihin a gidan aljanna wala tadha kuma zafin rana ba zai shafe ka a gidan aljanna ba ba ma ranar balle zafin ta yazo ya dame ka amma alai a duniya akwai yunwa a duniya in baka nemo ba akwai tsiraici a duniya akwai ainihin wato a kishirwa kuma akwai zafin rana kuma kai zai fi karewa a kanka don mace ka in ta ga dama tana iya shiga daki bayan ta yi dan wance wancen ta ta je ta wanka ta shiga daki kawai in ta ga dama ta karatun alkur'ani in ta ga dama ta aini ta ta ta kwance ta ji zabarci ba sai ta ga dama rana ta dake ta amma kai dole ka tashi ka nema da ka yan uwa eh, ba ka ce to to yan uwa ta kai ta zame anan saboda akwai tambayoyi da dama abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure mana roƙon Allah ta'ala ya fi mana na'am ah, na marayu ne ya ba da dubu ɗaya da ɗari eh, na ya za mu daɗe muna yi ka zo yanzu abin Allah ya ba mu lada iri da to yan uwa ah, malam waye wani bawan Allah ne to wani bawan Allah ya aiko da kudi naira dubu daya da dari biyu a saka a asusun marayu sannan kuma ne nuna yana bukatar addu'a kan waɗansu bukatu barayi na damuna sannan ina yawan rashin lafiya mm. to Allah ubangiji ya tsare ka daga sharin barayi kuma Allah ya baka lafiya Allah ya arzuta mu da lafiya gaba daya Allah ya kare mu daga sharrin masharanta wannan 1200 ga suna wannan kuma ba to wannan kuma dalibai ne dalibai masu karatu a makaranta suka tattaro kudi naira 3500 suka ce a ba marayu su ma ba za a tafi a barsa a hidimar marayu ba Allah ya saka musu da alkhairi ina yan mutum marayu Eh, to yan uwa a eh, ƙarshe akwai tambayi ko eh. bismillah na'am assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya yana cewa don Allah ta bani shawara ni ɗaliba ce ina karatun boko bayan sallah za a yi mana jarabawa a makaranta idan zan yi karatun jarabawa ba zan samu yin karatun alkur'ani ba kuma wannan lokacin mai tsada ne to malam take cewa yaya za ta yi ah, ya zaki shi wannan magana jaraba abu ne mai wucewa shi kuma alkur'ani abinda Allah ya ce fakara umma ta yasara minu ki karanta gwargwadon abinda ya sawwaka bayan sallar asuba kafin rana ta abin da ki dan karanta abin da ya sauka da daddare ki karanta abin da ya sawwaka ita jaraba lokacin ta wucewa yake idan ya wuce sai ki ta yin karatun ki kuma kyakkyawan niyyar da ke da ita ta karatun alkur'ani wanda wani karɓaɓɓen uzuri a wajen Allah ya hana ki karanta Allah zai baki ladan abin da kika yi niyya na karatun alkur'ani eh shine abin da zan gaya miki mai tambaya na gaba malam yana cewa don Allah malam a madadin to a madadin matan wannan gari shugaban mata ce? sani wato na ta ce ina nema mana alfarma akan yadda musulunci ya ba mu yanci mu fito mu yi sallah a masallaci don Allah mu ma a tabbatar mana da wannan yanci mu fito mu yi sallar to dai domin mu sami albarka da ke ciki ina kira ga malam dan Allah ka ba da umarni a bar mu mu yi sallah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya cewa mata su fito su yi sallah to ta kawo eh, la tamna'u ima Allah masajid Allah hmm. kamar yadda annabi ya faɗa <laughs> ah. a ba ta karasa ba ne to da karasa <laughs> amma dai to abu yuta wannan fara da eh. wannan <laughs> wato yan uwa mata ku daina jin ta waɗanda suke ziga ku maza suna danne muku haƙi ko ana fifita maza akan ba haka bane na ce abinda za ku lura kun san wannan masallacin ne ba a taɓa hana mata su zo su taru a yi sallar tarawihi tare da su a yi sallar tahajjudi tare da su su yi itikafi duk ana yi amma matsaloli su suke haifar da waɗansu tsare-tsare don maslahar mu gaba ɗaya hmm. kun sani cewar akwai lokacin da a iya zamana mata suna fitowa idan an zo an yi sallar hajjudi bayan da ba mu yi ba su haƙura ainihin wato maza su haƙura sai mata sun gama fita sannan maza su fito ko su matan su yi haƙuri sai maza sun gama tafiya kowanne da irin uzurinsa sai ya ƙi ba da haɗin kai ba daidai ba ne mu bari ainihin wato rika fitowa tare kuma mun yi ƙoƙarin mahana ba a halu ba sai muka zato menene abin da ya kamata mu wannan hadisi da kika kawo farkonsa kika karanta ba shakka annabi ya ce kada a hana mata su zo su yi sallah a masallaci amma sai ya ce su yi sallah a gidansu wa buyutu hunna khairun lahunna gidaddajin su ya fi musu alkhairi su sallah a gida wannan hani da aka yi na su sallah a gida ba sai sun zo masallaci ba sallarsa a gida ta fi alkhairi annabi yana faɗin wannan maganar a madina ne na tabbata masallacin madina ya fi masallacin tudun murtala daraja domin sai kayi sallah so dubu ɗaya sannan ka cimma wanda ya salla guda daya a ainihin masallacin madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wannan masallacin ne annabi yake cewa mata su salla a gida ya fi musu alkhairi daga su zo masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su sallah to idan za a hana za a fi idan alkhairi kike so wanda ya fi yawa tunda lada kike so hmm. kina son hanya gajeruwa wanda za ki kusanci Allah da ita annabi ya ce ke zaman ki a gida ya fi miki alkhairi daga idan an hana wasu matsaloli ne suka taso suka jawo a hana kuma sannan maslaha ki ce a hana din ma domin a baki dama ki sami alkhairi mafi yawa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi ce ba ta wani mutum ba wani malami ne ya fahimta ba magana ce kai tsaye daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka nan Eh, magiya da kike yi bakin karban magiya ki akai ba amma a gaskiyar magana saboda matsalolin da muka fuskanta kuma sannan abubuwa da suka taso suna sa mata dinnan a lokacin nan ba mu da wani ingantaccen tsari na kula da lafiyarsu kuma ba daidai bane mu cusa yan mu sai shiga cikin mata su kuma matan ba su da training din yadda za su eh, ɗauki matakai waɗanda ainihin wato ake sa a dauki matakai a kansu wannan ne yasa muka takaita zuwan mata musamman wajen sallar tahajjudi kuma wannan shine abin da yafi maslaha ba hana ku aka yi ba kuma ba mu saba wa ainihin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba na'am mai tambaya malam na gaba yana cewa malam idan mutum iyayensa suka rasu idan yayi musu addu'a suna sanin dan su ne musu addu'a kuma ana tashin su a kabari don su ji addu'ar to kai ruwan ruwanka zan abin nan kai dai kai musu addu'a abinda manzan Allah ya gwada mana idan kai wa mamaci addu'a musamman iyaye yana amfanuwa da addu'arka kuma Allah da ka bautawa ka bi wannan umarni da ya bayar da manzansa ya bayar shi ya san ka ba sai sun abin nan ba wanda aka ce in an masa sallama ya Allah yana bashi damar ya amsa annabi Muhammad ne ba wani uba da aka ce in ɗansa ya gaishe shi ko ya masa sallama ko ya masa addu'a ana sanar da shi ɗanka yana gaishe ka babu inda aka faɗi wannan wallahu alam ah, malam wannan yana cewa menene gaskiyar hadisin da yake cewa duk wanda bai ji kan wani ba shi ma Allah ba zai ji kan shi ba hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama to yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wanda dai Allah ta wato aljaza'u min jinsil amal ne aljaza'u min jinsil amal idan ka ainihin kana Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wato idan bawa yana tausaya wa dan uwansa shi kuma Allah ta'ala zai tausaya masa idan bawa yana taimakon bawa dan uwansa shi kuma Allah ne zai taimaka masa da haka nan wannan tabbataccen abu ne aljaza'u min jinsil amal ainihin addinin musulunci wal ilmu inda Allah to wannan kuma malam yana cewa Allah ya tsara wa dakta lafiya malam tambaya ta ita ce idan mutum ya rasu ya bar matarsa to sai bayan ta yi ta kaba wani ya aure ta to a ranar alkiyama a matarwa za ta tashi an yi wa manzon Allah irin wannan tambayar sallallahu alaihi wa alihi wasallama mace ce ta zo wajen manzon Allah ta ce ya rasulullahi mace daga cikin mu za ta zama ta auri miji na farko sannan ta auri miji na biyu sannan ta auri miji na uku sannan ta auri miji na hudu haka ta jero har guda hudu to idan Allah ta'ala duk ya hada su da waɗannan mazan a gidan aljanna ita matar waye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce zaɓi za a bata a cikin hudun nan wanne ne ya fi kyautata mata lokacin da take zaman duniya tare da shi wanne ne ya fi zama abin ƙauna a wajenta a lokacin da suka haɗu a gidan aljanna ita za a ba wa zaɓi ta zaɓi ɗaya daga cikinsu muku manta ba lokacin da muka garatu a gurwa har nake cewa idan an zo an jera sai ta ce wannan pakistan din nan shi nake so ko kuma ta eh dan ya fi faranta mun a duniya kun gane ko eh to wasu ya za a biya kan auren mata da ya gashi to amma ka shi yasa nake ce da ku duk masu mata daidai din nan ku taimaki kanku ku ba da training tun daga duniya dan a lahira za a baka abin da baka saba da shi ba ba wanda zai zauna da mace daya kai kuma ka saba da daya kullum a duniya kai ma da kya son kishiya ki yi kokari ki saba da zama da kishiya tun a nan duniya saboda in kin je can mijinki ba mace daya gare shi ba a yi kokari a yi training da Allah duk masu mata daidai din nan a kara saboda dan saba alarin magani ko eh, eh, eh, malam wannan yana ba da shawara don Allah a dawo da fassarar hudu ba wadda ake bugawa a sayar hmm. don alfanin al'umma to Allah ya bari ikon a dare da dama a lokacin kun san ana yin wannan hudu ba duk sati ko wani bawan Allah wato shugaban karamar hukumar nasarawa na wannan lokacin dr nasiru yusuf gawuna shi ne ya dauki alkawari duk juma'a zai buga kwafi talatin eh, dubu dubu dubu dubu nawa ne eh, eh, yana ba da dai kudin guda dubu ina jin dubu uku ce guda dubu uku da juma'a sai a raba mutane fi sabilillahi to kuma tun kasan yanayi irin na haka mulkin siyasa tun da ya bar ofis ba a ci gaba da yi ba wataƙila su kwamitin da suke kula da wannan abin nan din ba su tuntubi ita ƙaramar hukuma ba ballantana a ce taƙi ina ba da shawarar ko dai a yi da da farko ma yi ake ana sayarwa ya tambaya nawa ne ake sai da kowane kwafi aka ce naira talatin sai ya ce to kwafi dubu yake sai ce to duk wata a duk sati ya yi alkawarin kwafi dubu sai ba da kudin kwafi dubu din abinda muka na samu labari ma kudin shekara guda yake bayarwa wato dubu talatin talatin so hamsin da biyu sai dunkule ya bayar ni ma wallahi ban san haka ba sai bayan ma da ya bar mulki hmm. na san cewa kudin shekara guda guda yake badawa amma dai muhimmin abu ana bugawa kuma ana ainihin wato rabawa mutane fi sabilillahi daga lokacin da ake saiwa naira talatin talatin ya zo ya ce zai rika yi sai aka daina karɓa kudin kowa in an yi guda dubu sai a raba mutane fi sabilillahi to kuma tun da Allah ya sa ya bar ofis ba ci gaba da yi ba ina fata Eh, masu yan kwamitin sun ji wannan magana hudu ba dai juma'a ana yi wanda duk yazo ya ce yana son a bashi tarjama in dai mun yarda da tarjama tasa in Allah ya da zamu bashi ya tarjama sannan kuma sai a buga ku yan majalisi sai ku rika eh, sayarwa kuna dan a masallaci wani abu mu da shi dai muke mu bada hudu da aka yi kullun juma'a dan aje tarjama din in har jama'a suna bukata na'am malam eh, tambayi ta karshe yana cewa na kasance mai tsoro a rayuwa da kuma yawan tunani mai ban tsoro yake so a bashi addu'a addu'a ka yawaita zikirin ubangiji ka yawaita karatun alkur'ani domin yan kana yawan zikiri Allah zai cire maka tsoron kowa in ba nasa ba in kana yawan karatun alkur'ani Allah ba zai barka ka rika jin tsoron wanda ba shi ba so ka yawaita zikirin ubangiji ka yawaita karatun alkur'ani kuma ka roki Allah ya cire maka abin da kake ji na tsoro Allah zai amshi addu'a ka insha Allah ya cire maka abin da kake sannan tunane tunane da kake tai suke firgita ka ka daina yi kar ka dauka cewa akwai wani magani da kawai in ka sha sai automatically ya hana ka ji kai ma sai kai wani kokari ka karfafa niyyarka akan abin da kake so ka bari wanda ka san yana cutar da kai na'am kuma 18,812 to jiya a wajen tafsiri an samu taimako na taimakon marayu naira 8,815 naira a ya zai zama 8,000 ai akwai na ba jiya aka samu ba? Eh, an faɗi mun hada kai mutu da kirga na musamman to yawa to shi kenan sun ce akwai za akwai wata bai Allah ta aiko da dubu ashirin kuma jiya ta aiko da su to ni ban ganta a cikin lissafi ba a ai wannan tun da an faɗe ta jiya kar wani ya ɗauka kuma wata ce ta daban eh. kuma masu rubuta su ce to ina dubu ashirin ɗin jiya hmm. dubu takwas da ɗari takwas da goma sha biyar bayan waccan dubu ashirin da sauran wanda aka ambata an samu ajiya shi ne abin da ainihin wato aka samu a gudun tafsiri allah saka muku da alkhairu da muke da ta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu